والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باك وما أسأل البركة نامنا نعم، العليم مرحبا مساك هدوى وانا رانا تا جمعة عشرين دقيقة رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara 438 daidai da sha shida ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masallaci na karamba da ke kanan nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani na girma tarjama zuwa ga harshen hausa sura ta kawo mana gangara insha Allah ko yau ko gobe za mu kammala ta wanda mun kammala ta a yau alhamdulillah in kuma ta kai ma gobe to wataƙila goben za mu rufe sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu zuwa wani lokaci kafin nan akwai dan uwa da ya tambaya akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala a jiya to bayan amsar da aka bashi sai dan uwan na daban shi kuma yake cewa mai za a ce da faɗin Allah subhanahu wata'ala wala qadara ahu zilatar ukura inda sidratul muntaha da sauransu to ajiyan ma ai na ishara zuwa ga wannan ayoyin na kuma faɗi magana sai maganar tunan Aisha radiyallahu anha da take cewa abubuwa guda uku duk wanda ya faɗa maka manzon Allah ya yi ya masa ƙarya ya ce na farko duk wanda ya ce manzon Allah ya ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ƙarya yake na biyu duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi bayan ta faɗi cewa ƙarya yake ta ce ya tudurkuhul a ai da maka waje na biyu ta ce duk wanda ya ce manzon Allah ya san abin da zai faru gobe wato ya san gaibu shi ma ƙarya yake na uku ya ce duk wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye wani abu daga cikin sakon da aka ba shi ma ƙarya yake ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ka min rabbi. sannan ko a cikin suran ma ai sai da ya ce ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى kaga inda Allah ya gani za a ci ayatul rabbil kubra abin da ya fi cancanta ba sai a ce ya ga Allah ko kuma ce a ya ga manya manyan ayoyin Allah ko ko a suratul isra'i ma subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu li min ne min ayatina ya min ayatina wato ko yin qur'ani suna nuna wannan da haka wancan ayoyin suna nufin ya ga jibril alaihi salam so biyu ya gan shi so biyu a kirarsa ta mala'ika na farko a sidat lamunta na biyu kuma lokacin da ya gan shi ta tokare sararin samaniya din nan idawo gina yana karkarwa wannan kenan sai mu koma kan ayoyin mu na jiya ran makarantu mana inna innamal mu'minuna alladhina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم اذهبوا حتى يستأذنوك إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنت لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم أحسنت بارك الله فيك أجيا mun fassara wannan aya mai albarka daga cikin abubuwan da muka faɗa a jiya cewa kamar yadda ake neman izini gurin shiga haka ya kamata idan guri yanayinsa ya bayar da cewa a nemi izini kafin a tafi to a tafi shi yasa wannan aya ta zo da qasr mawsufin ala sifa cewa muminai kawai su ne masu wannan abubuwa guda uku da ta lissafa na farko imani da Allah da imani da manzansa da kuma neman izini in sun kasance tare da manzo alaihi salatu wassalam akan wani al'amari da ya tattara kowa da kowa to kar mutum ya tafi sai ya nemi izininsa Allah ya jaddada cewa lallai ilalla masu neman izinin nan nasu su ne kawai masu imani da Allah da manzansa wani yana jaddada abubuwan da ayoyi da hadisai masu tarin yawa suka nuna cewa lallai imani ba kawai iya kudircewa bane a zuciya ba kuma iya faɗa bane kawai a baka a'a ya haɗa bangarori guda uku kudircewa a zuciya da faɗa a baka da kuma aikatawa da gabbai ko tun da ga neman izinin manzon sallallahu alaihi wasallam ai bangare ne na aiki ko to haka kuma Allah ya lissafa cewa masu irin wannan sune dai muminai na gaske yace to fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurur rahim in suka nemi izininka akan wani al'amari da ya shafe su to sai ka ba da izini da sharaɗan da muka faɗa guda biyu a jiya na farko al'amarin ya zama ya taso mutum ba haka kawai ka ga cewa ba za ka zauna a majalisi ka tashi ka tafi ba a'a kana majalisin manzon Allah wani al'amari ya taso ma to ka samu sharadi na farko sharadi na biyu sannan sai ka nemi izinin manzo alaihi salatu wasalam in ka faɗa masa ya duba in ya ga cewa uzurin ka karɓaɓɓe ne ya baka dama to sai ka tafi don ka tafi wannan babu zargi akan ka amma duk da haka Allah ya ce wastaghfir lahum Allah ya kai manzo Allah ka nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ghafurun mai yawan ta zunuban bayansa ne rahimun da kuma cicciɓa su ne zuwa ga rahma shi kalmar zafara suna cewa shi ne kan rufe shi sa da ne ana kinasa da alghafuru a nuna riga daga wata kala zuwa wata kala ana kiransa gafuru eh, wato ka sawo abu wata kariya da za ta hana shi fada cikin aibu shine ghafru to ga dukkanin mu muna da zunubai to me yake nufi da Allah ya ma gafara shine wannan zunuban naka ya kankare maka su kai ya kama ka da laifi to ga an ce haka akwai saura to ita kuma rahama ita za ta cicciba ka ta yaka inda ake bukata idan haka duk kowa zai shiga aljanna da rahama Allah ba da aikinsa ba ko eh rahama Allah ce ta shiga da mutum aljanna amma babu wani dan adam ba wani makaluki da wai aikin sa ne kawai zai sa ya cancanta shiga aljanna kamar yadda mun sha bayyana wannan a wannan masallaci mai albarka an rama karanto saboda aya tana da alaka da ta da لا تجعلوا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نعم بارك الله فيك Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku mai da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakaninku kamar yadda kiran sashin ku ga sashi yake قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا كما قسني الله ya san wanda suke silalewa a cikin ya ta sallaluna suke ne silalewa قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا bayan ya ce in za a tafi a nemi izini to ya san wanda suke silalewa suna dan karewa da juna eh sai wannan ya kare wannan sai mutum ya samu ya sauce shine liwadan suna masu kare junansu don kan manzo ya hango su ita yace falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi to masu sabawa umarninsa su kiyayi an tusibahum fitnatun kan wata gagarumar fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko wata gagarumar azaba mummuna mai radadi ta same su فإن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا jumla ce mu'tarida in ji malamai da ta zo tsakanin kaga farkon ayar da muka wuce innamal mu'minuna da kuma tsakiyar ita wannan ayar qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna magana ce da suke tare ko ce ana nufin cewa kar a tafi sai da izini masu neman izini sune mu'minai ko in kuma za a tafi lalle lalle a nemi izini to nan kuma sai ka ce Allah fa ya sani in mazo shi bai sani ba bai gani ba mu'minai su gani ba to Allah ya san masu sulalewa su to amma fadin la ta ja'alu du'a ar-rasul da zo tsakanin wancan da wancan ita kira jumla mu'tarida da jumla mu'tarida ita ce jumla da zuwa tsakanin za ta yi zuwa tsakanin mubtada da khabar dan me dan ta ƙara bayyana wani al'amari wanda ko da babu ita in ka cire ta to nan za ta fito fili amma samun ta yana ƙara fito da wani gagarumin al'amari da aka haska wanda in ba da ban shi ba da wani abin ba zai fito fili ba to me yasa Allah yana so ya nuna wa muminan da munafikan gaba daya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ordinary man bane mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amala ce ta musamman ya kamata ku san kima da daraja da martaba da falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita ya kamata ku san daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kamata ku san cewa manzon Allah ba daidai yake da ku ba ta kowane bangare amma fa haka baya nufin ba mutum bane eh mutum ne amma number one a mutane ko eh mutum ne number one a cikin mutane ba sama da shi amma dai mutum din ne ko amma ka zo ka ce eh, manzo ba mutum bane kuma shi ba aljani bane kuma shi ba mala'ika bane kuma shi ba dabba bane kuma shi ba so da ka ce ba shi kenan kashe shi duk ko ina ba shi to me kake so kace kwata kwata ba manzo zo kenan ko me kake so kace ko eh Allah ya ce faɗa musu kul inna ma ana basharun mithlukum ku faɗa musu ka shelanta musu cewa ni fa ba kowa bane face dan adam kamar ku sai dai bambanci yuha ilai ko ta nan ya dara kowa ana masa wahayi ko a cikin kuma sahun manzalin dama Allah ya safi min malaikati rusulan wa minan nas Allah ke zabi daga cikin mala'iku da zabi manzanni daga cikin mutane mai ya zabi manzanni to kuma cikin manzannin da Allah ya zaba gaba ɗaya shine yafi kowa ran kaga shine number one kenan kamar inda ka san duk inda kaje kowace kasa ma kaje akwai shugaban kasa kuma shugaban kasa shine number one a wannan kasa yafi kowa gata a constitution din wannan kasa to wannan kwatance ne kawai dan ka alita Allah subhanahu wataala manzo Allah ya fi kowa gata amma ba abin kirki bane kace manzo Allah ba mutum bane ba abin kirki bane kana kore ayoyin alkur'ani kenan kana kore ayoyin alkur'ani eh da Allah ya ce kafirai suka ce a turo mala'ika sai Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu eh da haka mutum ne zababbe a cikin zababbe to mu koma kan aya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kar ku mai da kiran manzo a tsakaninku ka du'a ba'dikum ba'da kamar kira a cikin junanku to kiran wa a kirawo manzo ko shi manzo ya kirawo wani daga ciki kiran manzo Allah ya ce ar rasul kiran da za ku yi wa manzo ko kiran da manzo zai mu eh ne malamai suka cewa kuka ce idafatun ilal mafuli ko idafa ilal. fail in ce idafa ilal mafuli wato kai kai ne fa'ili in za ka kira manzo manzo shine al-mad'u kai ne da'i to in za ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kamar ne kake kiran abokinka tanko ado lado kawai ka kira shi gatsal gatsal kawai babu wani ladabi babu mutunta ba wai a kai manzo Allah haka saboda ba ordinary man bane ko ba za ka zo ka ce ya Muhammad ba alaihi salatu wasallam ba a faɗa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi yasa da wani balaraban kawai ya zo ai yana ya Muhammad ya Muhammad ta ce kai wai haka ugdud min sautik fa innaka inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita aga kalmar wa qad nuhita an hada bayan kuma an hana kai aka ce wallahi la aghdud ita shi kan ba zai bari ba wala ba zai kasa da maryarsa ba saboda me balaraban kauye ne shi bai san duk wani abu wanda kuke faɗa ba shi ne kawai ya zo tambaya ba shi tambayarsa to da haka wani mawaki na cewa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni in ka masa adalci ka ce shi ma wannan ba kauye masauyi ne amma ba kauye ko in ka masa adalci kenan baka dauko masa bankara ba ka san shi ko masoyi ba gidaje in ji mutane masu azancin magana suka ce wani lokacin ya fi maki illa ba gidajen masoyi ya fi maki illa a wasu lokutan sai suke ba da misali ko wani bawan Allah ne yana da wani bawan Allah da yake so wani ba gidaje yana da wani bawan Allah da yake kauna sosai wata kawai ana kwance-kwance zafi an tube ana kawai sai ga sauro ya jira akan wannan bawan Allah da yake kauna shi kuma wace yana bacci a goshinsa idan sauro ya bata masa ya za a iya samu wanda yake kauna ya zo ya jira yana tsotsan masa jini ya rasa me zai sai ya ko guduma kamar shi za a sauka a kan masoyinsa ana tsotsan sa a gabansa ya nufi goshin wannan bawan Allah kaga wannan masoyi ne amma ba kauye ba gidaje eh ba kawai ba gidajen to daga shi wancan mai tuwa ya muhammadu kula da ni ba gidajen masoyi ne ba masoyi ne kamar wannan balaraban kauyen ko a ga masa uzuri amma me kauyacinsa da kuma jahilcinsa shi yasa amma ban da haka ba wanda zai yi uzuri ya zo yana kiran sunan manzo Allah gatsal gatsal malamai suna cewa in ka duba qur'ani kaf babu inda Allah ya ce ya muhammad babu bayan kuma annabawa babu kusan duk annaba Allah ya kira su da sunansu ya ibrahim a'rib an hada ya nuh uhbut min min ghab islamin minna wa barakatuh ya musa la takhaf ko ya zakariya inna nubashshiruk ya yahya khudh alkitaba quwwa ya isa a anta kulta ya isa ibn maryam a anta kulta lin nas ya fulan ya fulan ya hu haka zaka taji ya wani ya kai wani kai wani amma manzo Allah babu inda Allah ya ce ya Muhammad a kan Qur'ani sai dai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ya ayyuhar rasul la yahzunka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي قل لأزواجك haka dai zaka tafi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil kalmomi irin wannan kira dai ba inda aka kira manzo Allah da sunan sai da wani laqabi wani title wani rank wasu igiyoyi da sai kafadin sa na daraja da martaba da kima aka Allah yake kiransa to kuma ina ga kai zaka zo dan fitsara ko a ungoku ko a ungoku in kana da tarbiyya baka kallon babban mutum a kira shi da sunansa kaga babban mutum ko a shekaru ko a ilimi ko a kuɗi ko a wasu bangarori na yawa ko mulki ba zuwa kira shi da sunansa gatsal gatsal kawai a ce wani ba a yi amma fa ga masu tarbiyya ko to balantana manzo Allah alaihi salatu wassalam to shine Allah ce la tad'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da in kun tashi kiran wannan kalmar da za a kira kiran ka a kira sunansa gatsal gatsal sai an bashi wani title wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ya rasulullah ya nabi Allah ya abul qasim irin wannan kalmomi amma ka ce ya muhammad ko ya bana abdullah wannan babu wannan ko kadan da yake to sannan sautin sautin da za a amfani da shi gurin kiran manzan Allah shi ma sai ya zama na musamman ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabiy wala tajharu lahu bil qawl shi sa wancan hadisin ne kana balaraban kauyen can ina jin a wata munasaba ko ana masallacin ko ana gurin da na sam na yi bayanin sa ko da manzo Allah da yazo ya daga murya yana ya Muhammad ya Muhammad manzo Allah ta sai da murya murya sa da ta wannan balaraban ƙauyen ko bai kasa da haka ba malamai suka ce daga cikin hikima saboda manzo Allah rahamarsa baya so aikin wannan bawan Allah ya rushe tunda Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi sai ku daga murya fiye da muryar manzan Allah to shi kuma ne ya zo ya daga murya sosai to in manzo Allah ya kasa da murya aikin zai iya rushewa to shi yasa sai daga murya shi ma daidai tasa eh aiki ba zai rushe ban kai daidai da ta manzo Allah ko da kasar da ta da ta manzo Allah alaihi wasallam to sannan ladabi na uku a gurin muryar shine distant din kiran shi ma sai ya zama guri da yake yana karɓar mutuntawa da kimantawa babu girma mutum yana nesa kai ta kwaya masa kira ko akwai amma za ga mutum kana mutunta shi sai ka zo kusa kake kiransa shi yasa Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharu kaza ta bayan gida kawai kana kwalla fanka kira kaga wannan aibai babu girma ma ta bayan gida kana kwalla masa kira ai mutane sai ce anya ko lafiya ko da ce ka tabu ko kuma ce to wani abu da ya taso ba lafiya ba ba ka iya samun tsara. ba idan haka wannan ladubban da sauran dubban da malamai suke lissafa dole ne mutum zai kula da su gurin kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin mu wuce wannan gabar wani zai ce ayan kira manzo ga sunayen manzo Allah nan su huda cikin alqur'ani wa ma muhammadun illa rasul wa ma nuzila ala muhammadin ma kana muhammadun muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gurare guda hudu ga kira manzo Allah alqur'ani to to shi kuma wannan fa wannan ai ba kira bane ko wannan labari ne ake baka khabar ne kuma ko kan yanzu zaka je in aka tambaye ka ya ka zaka ce wane wane ko ba a cewa kai rashin kunya ka faɗi sunan baban labari kake kira ba ba su kake ba labari kake bayarwa ko wannan babu matsala to da ka wasu sai suka samu matsala kuma wasu wannan umarnin sai suka samu matsala da shi sai suke ɗauka cewa to ba za ku a taɓa faɗa cewa kalmar muhammad kawai ba sai an haɗa ta da wani abu to shi kuma akwai matsala idan aka ce labari ne wani lokacin idan ka ƙara wani abu sai ka faɗa ba wannan ƙarin kare in ba ka ba sai kai ƙarƙa ko ko kuma kai gyara akan abin da yake Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa alayhi salatu wassalam ta kuma ka ce gyara zaka ka kaucewa hanya kuma to shine wasu ya ganin wai ko a kiran sallah da ka ce shaɗa anna muhammadu rasulullah har wasu ka fara to ashhadu anna sayyidana muhammadur rasulullah kaga wannan ai sun yi azababi waya kifa. inda an bihin jimal mai akhdari eh banda wuce gona da iri banda gaza gona da iri ka tsaya inda aka tsaye da kai kakkarin da kakale ka wuce abin da aka inda aka ce ka tsaya kuma kakkai nawa kakkai kasala ka gaza inda aka ce ka je da aka ba matsala duk inda hadisi ne karara ko aya ce karara ta da sunan manzo alaihi salatu wassalam ba matsala ka faɗe shi yanda ya zo a cikin nassi a cikin karatun qur'ani ya zo ma muhammadun illa rasul karanta shi a haka a cikin salati ibrahim eh allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad karanta shi yadda manzo ya karantar kaka kara da wani hadis da wani salati zaka yi wanda ba wanda ya zo daga manzo ba to wannan babu matsala ka shi misali sallallahu alaihi ko sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa sallim ba matsala amma a cikin wanda ya zo daga bakin manzo Allah ko wanda ya zo daga qur'ani to babu tsari wannan fassara ta farko kenan sai fassara ta biyu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum shi manzan shine fa'ili ka gani la taj'alu du'a ar-rasul wa takkum da kiran da manzo zai muku ka du'a ba'dikum ba'da kamar kiran da kuke yi wa junanku ni yanzu misali in ka kira ni kana abokina ai na ga in amsa in na gada ma in kyale ko kada yi ce ni in na gada ma in zo in na gada ma na ki zuwa wani lokacin ma abokin ka yana kiran ka sai muka masu zuci haba wani ina kiran ka ce ka dame da Allah mana sai ga mutum yana huta kawai ka zo ka san ba masa kira ba ga nan ba faɗa min abin da ko saboda mai aboki ne sa'a ne shine Allah ya cewa manzo ba sa'a bane alaihi salatu wassalam ka amai da kiransa kamar yadda kiran juna yake a kiransa na musamman to shi ma anan fasara biyu akwai kira na wana zo ga yata kenan ko akwai kira kuma na du'a bi ma'ana du'a a talab addu'a ita ma addu'a kuma kala biyu ce ko akwai addu'a li addu'a wa ala ko to mu bi wani a hankali na farko kar ku mai da kiran manzo Allah manzo Allah an yi kira waka haka mai da kiran kamar wani kira abokin ka ne irin wancan misalin da muka a lalle ilalla duk abin da kake yi in manzo ya kira ka amsa alayhi salatu wassalam يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا قوم إيماني كو أمس كرم الله كو أمس كرم منزوع عليه الصلاة والسلام دل لوكة دي كرا كو زوغ أبن زي رايك me yake raya shine wahayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala ko masal ladhi yadhkur rabbahu wa ladhi la yadhkur rabbahu kamathal hayy wal mayyit da shi yasa duk wanda yake cikin zikirin Allah wanda yake bin sunna wanda yake bin dokokin shari'a musulunci kan wannan shine rayayye rayuwa ta ta haƙiƙa saboda me shine yake raya wannan duniya yake mai da ita wani guri da zai shuka rayuwa ta dindindin wa inna akhirata lahiyal hayawan ko rayuwa ta dindindin wancan wannan kuma yake wannan rayuwar amma ya kauda da kai daga addinin Allah ya kawo da kai da kiran manzan Allah ya kawo da kai da kiran Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan matacce ne ke yau a ban kasa wani lokacin ma matacce ma ya fi shi alkhairi me yasa wani lokacin matacce ya fi shi alkhairi saboda shi matacce ai sharrin sa ya tsaya alkhairin sa ya tsaya iya abin da ya shuka shi yake girba ko ne ba wani mai sarka jariya bane ko mai tsiya jariya akwai tsiya jariya ma mana ko kare gafi ana magana sarka jariya amma akwai tsiya jariya wanda ya shuka wani mummunan sharri da wanda ya koya jama'a to da masu yi din yana da kamashin daidai gwagwarin abin da suke har zuwa ranar kiyama ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a zaune na tsiya jariya amma dai bata ce komai na tsiya tsiya shi kuma wannan da yake tsaye ba shi bai mutu ba mutuwa ta fitar rai ballantana a ce ayyukansa na sako sun tsaya shi kuma baya aikin alkhairi a wannan ya mutu su tafi rayuwarsa amfani to shi yasa akwai Abu Sa'id ibn Mu'alla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yana sallah sai bai amsa ba sai da ya zo ce ya manzo Allah gani manzo Allah ce me yana ka amsa ce ya manzo Allah sallah nake yace ga ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba ai yana ko manzo Allah ya kira ko sallah kake to ka amsa in ba haka ba idan ka ci gaba da sallah baka amsa kiran manzo Allah ba ka saba wa maganar manzo Allah sallah kuma za ta yi ne an saba maganar manzo Allah ga ba sallah ake yi ko to kuma har yanzu wannan tana nan duk lokacin da kake cikin wani amari aka gaya maka ga tsarin manzan Allah a kai. to sai ka bi ko shi sa sahabbai an juya alƙibla an daina kallon baitul muqaddis an koma kallon ka'aba suna sallah aka ce gashi gashi na shaida na yi sallah da manzan Allah kaza da kaza sal nan da nan suka amsa kiran manzo alaihi salatu wassalam kiran Allah subhanahu wa ta'ala to haka ya kamata mutum ya kasance Allah ka mu dace bangare na biyu kuma shine me kar kuma yi da addu'ar manzan Allah kuna ganin kamar addu'a ce daidai irin taku addu'a manzala da addu'a ta da addu'a ta kama iri da yaushe ko saboda shi ma ya tsiku anil in huwa illa wahayin yuha addu'a sa karɓaɓɓiya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da aka addu'a kala biyu ce akwai addu'a uli akwai addu'a wa ala addu'a ta fatan alkhairi Allah ya maka albarka Allah wannan ta fatan alkhairi ce kuma addu'a ta tsinuwa to shine malamai suka ce wannan fassarar ba za ta shiga cikin ayar ba duk da ita ma ba dai addu'a manzon Allah kowace ba dai take da addu'a da tsaye daga cikin mu ba kowa ya shigo to amma kuma wannan ayar ba za ta ɗauki wannan ba saboda me ya ce la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd bi ce ba'dukum ala ba'd ba ko ba'dukum li ba'd an gane wannan ma'anar ta fito la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kan kuma da kiran manzo alaihi salatu wasalam kamar kiran ɗaya daga cikin ku dan haka idan ɗaya daga cikin ku ya gayyace ka walima ko bayan ka zo ka gaba kana da uzuri zaka tashi ka tafi wanda gida cewa ne zaka tafi sai ka bashi labarin dalilin tafiya ka ko wanda gida sai bayan ma ya gabe ganka ba sannan ya buga maka waya wani kana ina a wallahi na wani abu ne ta so ne tafiya ta kaga wannan kiran ɗaya daga cikin ku kenan amma taro irin na manzo alaihi salatu salam. to ba a tafiya kafin a tafin ne ya kamata a nemi izini in ya ba da izini a tafi bai ba da izini ba a zauna to anan kafin mutu shin kowane taro ma yanzu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to yanzu kana cikin wani taro ba za ka tafi sai ka nemi izini ya danganta ko ya danganta da yanayin taron taron da yake da shugabanci kuma kana karkashin shugabancin kuma tsarin taron shine lallai a san wani ana ɗaukar attendance da zuwa ko da sign in da kuma sign out a ga wani aiki ya kamata ka nemi izini musamman taron da in ka tafin a dokar wannan taron ba daidai ba ne ba tafiyar zuwa ya kamata ka nemi izini eh, ko a ce misali makaranta ce da shugaban makaranta ko principal ko headmaster da malamai teachers to ga ya kamata lallai idan malami zai ba guri sai ya nemi izini saboda haka tsarin ya riga ya tanadar in ka tafi babu neman izini wannan kayi ko sure kuma kayi abin da yake ba daidai ba sai da shin kana da siffa ta munafukai a ba za a ce kana da siffa ta munafukai ba saboda in ka ce kana da siffa ta munafukai an maida kiran wancan shugaban ya zama daidai da kiran manzo Allah kenan ko shi kuma kiran wancan da ban kiran manzo Allah daban amma dai wannan yana nan duk yanayin da yake ciki na shugabanci ko shugabancin duniya ko shugabancin addini yanayin da ya ba da damar cewa in ka tafi kamar kaya kuskure wal ismu ma haka fi nafsi kuma kai ka san wani ko al ala shurutihim musulmai suna na kan sharɗan su sai dai sharɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal to wannan shine la taja kadan daga cikin ma'anonin la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kan kuma da kiran manzan Allah tsakaninku ya zama kamar yadda kuke kiran junanku قد ne ta الذين يتسللون منكم لواذا حقيقة تبس Allah ya san waɗanda suke silalewa liwadan suna masu ƙoƙarin kakkare kansu sai wane ya ɓuya ta jikin wane sai ya fice to Allah subhanahu wa ta'ala ya san wane yake ba su masu yi da wanda ba sa ɗin yana ba su labari a ga manzo akan yi shi bai sani ba amma aya ta sako tana cewa gashi gashi abin da yake faruwa kuma Allah ya san da masu yin wannan da haka muminai bai kamata su yi wannan ba wanda sun shiga bare kuma sun tabbata matsayin me munafikai to an ce tadakhul a larabci ko tasallul tadakhul shine ka kutsa gurin ficewa tasallul kuma shine ka bi hanyar da zaka iya bi ta gurin ka suɓuce ba tare da an ganka ba eh ko kuma hanyar fita din tana da rintsi amma kai managing gurin ficewar ka samu ka fice din shine ma'anar tasallu liwadan kuma haka bai ce lawzun ba sai ce liwadan fi'alan akwai aliful mufa'ala ko akwai aliful mufa'ala wato ga wannan mutum ɗaya ne wata kila zai sulale amma sai ya ta jikin wani to me yasa ka ce liwadan saboda an nuna maka da wanda ya bashi dama shi ma ya dan kare shi mutum ne zai gudu ta kuma sai ka bada babbar riga ka bashi dama ya fito to kai ma kana kai ka goyi bayan wannan aikin nasu kana da kamasho a cikin a cikin aikin sai aka kawo aliful mufa'ala a ce kadi alimu Allah ladina sallallahu minkum liwadan wato da wanda zai gudun da wanda ya bashi mafakar ya gudun to duk hukuncin su daya daman kuma Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan duk lokacin da mutum zai wani aikin alkhairi ka taimaka masa akan wani aikin alkhairi to kana da kuma shukutan kacin wani taimakon da kai masa haka in zai aikin shari ka taimaka masa gurin aikin sharin to kun yi tarayya gurin yin wani aikin sharrin ka sai ka duba wani matsayi kamata ka aje kanka aikin alkhairi za a yi kai sportin to insha Allah kana da kama kamasho gagarumi a ciki daidai gwagwadon gudunmuwar wadda ka bayar haka aikin sharri to na ya ce a taron da ake mun ce ana cikin wani taro shi sa Allah ya ce wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in al'amarin da ya tattaro kan kowa da kowa kowa kaga dama in babu membobi ai babu shugabanci ko ko da akwai yanzu a ce misali eh, gwamnan Kano ai mutum mutanen Kano mutum miliyan goma sha wani abu su yakewa Gwamnati da yawa ce za su tashi duk su bar Kano din shi kadai zai mulki ne to ya wani daga cikin su memba ne kaga an ce akwai taro mai memba mutum goma sha biyar da shugaba guda ɗaya na sha shida to wannan membobin ba su yake wa shugabanci idan kowa ya tashi ya yi tasalluli ya gudu da ƙarshe za a tafi mai za a bashi ba a ta kowa a an ce ba ne to kai ma bangare ne na juzi juzi'i ne shine na min baɗin ai ba'ari ne na wannan abu to da haka ba za ka fita ba sai da wannan izinin shi sa muka ce ya danganta da me yanayin taron in taron kowa ana da buƙatarsa musamman akwai sign in akwai sign out to ga wani ana da buƙatar kowa da kowa kenan daga lokacin fara zuwa lokacin tafiya to lallai ya kamata lallai a san da tafiyar kowa wato ko da ba a san ka tafi ba to Allah ya san ka sula ne ka gudu shine qad ya'lamu Allahu alladhina yasaluna minkum liwaza to da haka kaga ayyan munafikai Allah ya faɗi irin wannan a cikin Qur'ani so idza ma unzila suratun nazara ba'duhu ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu a taro irin na manzon Allah yace an saukar da aya sai munafikai su kalli juna wannan kalli wannan kamar yadda kasan dai mutane suna da abu iri ɗayan nan sai wani ya kira wannan da ido wani ya kira wannan da ido sai hali ra kun min ahadin shin yanzu ko ana ganin mu ana ganin mu ya ce ba ganin ku sun man sarafu kawai sai su fice Allah ce to sarafa Allah qulubum kamar ne sai kauce wa majalisin manzo Allah ka Allah ya kauta da kansu da gaskiya sarafa Allah qulubum li'annahum qaumun la yafqahun sai Allah ya mai da su da kike wanda ba sa fahimta to haka ficewar ba abu ne mai kyau ba akwai wani hadisi da yake cikin sahihul bukhari wasu mutane mutum uku ne suka zo majalisun su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo su uku nan ɗayan sai ya hango wata kafa wani space haka sai ya tsallako zo ya zauna a gurin ɗayan kuma sai ya ga idan mutane sai kunya sai ya zauna inda yake ɗayan kuma sai ya juya kawai ya tafi sa Allah da ya gama bayanin da yake sai ce shin bana ba ku labarin mutane guda uku ba ya ce amma ɗaya daga cikinsu sai ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya bashi masauki wanda ya tsallako da ya samu guri ya zauna ce ɗayan kuma sai ya ji kunya sai Allah ma ya ji kunyarsa ce ɗayan kuma sai ya kau da kai ya share shi ma sai Allah ya share masa a ga wani yana nuna cewa lallai majalisi na alkhairi bai kamata ka tashi ka bar shi kawai ba in ka zo kamata ya kammala har da kai kuma sanar wanda kuma idan mutum ya zo amma ya koma da kuma wanda kwata-kwata shi yana ji yana gani bayan ya ƙi zuwa ba wanne ya fi shi a ah? eh wanda ya zo ya koma wanda kwata-kwata ya share wa abun shi wanda wata ya ɗanyi tawi da ya ce to ai shi ba zai ji ba shi waye shi waye akwai wanda kwata-kwata shi duk wani majalisi na zikiri baya zuwa hankalinsa ma kwata-kwata baya kan wannan ko irin wanda Allah ke cewa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma al-muhim Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada ayyuka tabbas Allah ya san masu lalewa suna masu buya a jikin junansu فليحذر الذين tabbas wanda أمره تبس saba wa umarninsa suke سكي umarnin wa. umarnin wa umarnin umarnin manzan Allah ko umarnin Allah فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما سبا umarninsa su kiyayi umarnin Allah ko umarnin manzan Allah kace ai ɗaya ne ko ko ba ɗaya bane eh man yuti rasul faqad ata da ka umarnin manzan Allah umarnin Allah ne subhanahu wataala idan umarnin Allah ne ta ina zai biyo ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka dubba matsala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi masaba wa umarnin su kiyayi in an ce alhadaru in an ce alhadaru a larabce shine tajannubu shay almukhif ka nisanci abin da kake tsoro shine ma'anar me alhazu tajannubu shay'il mukhifi nisantar abin da kake tsoro to Allah ce da yace ka kiyayi masu saba wa umarnin su kiyayi an tusibahum fitnatun ka zo fitna akwai yukhalifuna an amri me ma'anar mukhalafa suna cewa al fi tariq saba wa hanya shine ma'anar me mukhalafa idan shi saba wa shi ma ke ta kun yi me sabani kai za ka je gurin wani shi zai je gurin ka sai biyo ta hanyar gaba sai kuma ka biyo ta hanyar yamma za a biyo ta hanyar gaba sai hanyar ya biyo ta dama ka bi ta hagu kuma gidajen bayan gida ne misali akwai hanyar ta billa ta dama akwai wacce ta ta hagu to shi sai ya ta nan kai ka bi ta nan ka kun yi me sabani to shine ma'anar mukhalafa Allah ta dimma saba wa umarnin manzan Allah ko umarnin Allah wato umarni ya ce a yi gabas su su yi yamma a ce a yi su ki ko kuma a ce a bari su yi to masu yin wannan su ji tsoron an tusibahum fitnatu shi yasa ga annabi shu'aib yake cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ya ce wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bi qis wa tabqasu an-nas ashiya'u ko mutane na lalle ku ringa cika au ka ku ringa nokewa ka ku ringa da tsufifi sai ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba sai in ce ku ku ringa abin alkhairi ba ni kuma in je noke na ki an gane mukhalafa to Allah ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin Allah da manzansa su kiyayi an tusibahum fitnatun wata gagarumar fitina kar ta same su aw yusibahum azabun alim ko wani gagar ko wata gagarumar azaba mai dadi ta same su me ake nufi da falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi umarni daga Allah wannan ayar inji malaman usulul fiqh tana cikin ayoyin da suke nuna cewa umarni daga Allah da kuma umarni daga manzon Allah kai tsaye wajibi ne in dai babu wani abu da yake nuna ba wajibin bane an gane idan Allah ya ce ayi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to wannan fadin ayi tana nufin dole ne ayi wajibi ne in dai ba wani dalili ne kuma ga shi karar da yake nuna wannan umarnin ba ba wajibi bane misali misali manzo Allah ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zauna sai yayi sai yayi raka'a biyu fala yajlis hatta yarka'a raka'atayn kaga wannan umarni ne ko to asali wannan umarnin wajibi ne sai dai idan akwai dalilin da ya mai da shi ba ba wajibi ba misali muka dauka ko to yanzu wannan umarnin akwai abin da ya mai da shi ba wajibi ba a dan tattauna eh awqatun nahyi ya ce wai lokacin da aka hana yin sallah su suka hana shi zama wajibi to a kaddara ka shigo ba bukatun nahi yin tahiyatul masjid kai a ganin ka a ganin ya suna malamin ma Anas ko mana Anas a ganin mana Anas ya ce wannan umarnin wajibi ne amma banda lokacin da aka hana yin sallah haka ke cewa ko kai da umarnin wajibi ne kenan a kun tabbata cewa umarnin wannan wajibi ne to sallah shi da shi ta wajibi kenan eh malam malam umar liman umar sallolin farilla sun zama guta da kenan in ji ma umar ko <laughs> to kaga bani malamai wasu suna ganin cewa wani wajibi ne a ganin su babu wani abu da ya kautar da shi daga wajibcinsa wasu kuma suka ce ina akwai abu da ya kautar da shi mana ba wani ba Allah ya ga cewa manzo Allah shin me Allah ya furlanta mun da salloli a rana bai ce sallah guda biyar yace hal alayya ghayruha an banda wannan ko wata da ta zama wajibi banda su manzala ce babu la illa an taqawwa a'a babu ta wajibi sai in taqawwi zaka yi sallar nafila kenan duk wanda ba wannan ba sallar nafila ce wannan ma ga sallar an gane to shine amma manzo Allah in yayi umarni kai tsaye ko Allah subhanahu wataala ya umarni kai tsaye in ba tare da wani dalili ba da ya mai da umarnin ba wajibi to asali umarnin wajibi ne ina ga wannan aya mun yi ishara a kanta a wata aya da ta gabata rijalun la tulhihim tijaratun fi buyutin adina Allahu an turfa a wani lokaci ne ishara zuwa ga wani aya na ce za mu karaso kanta ko akan wace gaba na kawo akan maganar idan sta'adana ahadakum imra'atuhu ila almasjid fala yamna'aha idan mata ɗaya daga cikin ku ta nemi cewa za ta je masallaci to kar ya hana ta kaga umarni ne ko kar ya hana ta muka ce to shin wannan umarin na wajibi ne an tura tattaunawar shin cewa kar ya hana tan wajibi ne lalle ilalla kai ya hana ta ko ba wajibi bane ah ai wannan karatun kan mun yi shi ah, sashi da ɗan wani abu suka wuce wannan tuno aka ce saɓanin malamai ah fadal ba wajibi bane me dalili wato to ai kana so ka ce mana wajibi ne amma in wani abin da kake so ka ce kenan ko so kake ka ce wajibi ne amma in kai wani abu da ya saba shari'a to ba a lokacin ya zama ba wajibi kenan umar yana matsayin sa na wajibi sai dai wani dalili ne ya hana ta fita abin da kake faɗa kenan kai yanzu eh wannan wani ana magana sallar karan kanta sallar su amma yanzu magana da ake magana su fito din a hana su su fito in ɗaya matar ku ta tambaye shi cewa tana so ta je masallaci sallah maza ana ce kar a hana ta zuwa to akan wannan muke kai kuma kana magana cewa ina sallar ta falala a masallacin ko a gida kaga daban daban ne aha wannan bayanin mun yi shi dogo ko na ja abdul da kyau muka magana Abdullahi bin Umar ba gaskiya mana ya fara tuno mana Abdullahi bin Umar ɗansa Salim da bilal bilal abdullahi bin umar yake cewa manzan Allah ya ce kar ku hana matan ku zuwa masallaci in sun tambaye ku ya la tamna'u ima Allah masajid Allah sai kuma bilal ya ce wallahi sai mun hana ko ba haka ce abdullahi masa ta'ziri ba ya masa ya masa zagi na tsaman nama zage shi sosai misali ne ce ban taba jin yayin irin wannan zagin ba yace ana cewa manzan Allah ya ce kar ana kana sai ka hana shi abin da Bilal yake hangowa daban abin Abdullahi yake hange daban amma duk da haka shi Abdullahi sai ga cewa kara magana kana ta manzon Allah duk tawilin da zaka ya kamata a tsawata ma kuma da wani irin tawuyi ne a ce magana manzan Allah ka gwara taka da tasa to ko da wani irin tawuyi ne ya kamata ka san cewa lallai baka yi abin kirki ba yanzu dai baya masa magana almuhim dai in kun tuno na ce malamai suna ganin da yawa jimurin malamai suna ganin lallai hana tan in ka hana tan baka yi laifi ba saboda umarnin ba wajibi ba ne to ina ne ta ina suka samu wannan dalilin nasu sai suka ce manzo ce idan ta ne ya mu izini kalmar izini kuma ba a faɗa ta sai inda kake da option option kuma shine ka ce eh ko ka ce a'a inda ba haka ake nufi ba sai a ce in ta baka labarin zata ko amma da ce izini ana nufin kana da wata dama ko ka ce eh ko ka ce a'a idan kuma ba a nufin izini sai ta tawanta baka labarin za ta je kawai sai ta baka labarin yanzu ina za ka ce masallaci kai kuma baka da dama ka ce a'a ke to sai tun da manzo Allah ce idan ta'zana idan ta'zanat imra'atu ahadikum ila masjid fala yamna'a in ta nemi izinin za ta fara tuwaka na suka ce tun da izini aka ce to yana da wannan damar kaga shine a gurin su wancan umarnin cewa fala yamna'aha ba wajibi bane saboda me ista'dara da aka mu'amala da shi a lokacin mai muka karkare masu miyar insanu insanan illa li kasratu nisyani abin muka ce sheikh ash-shinqiti alaihi rahmatullah da shi da malaminsa yace shi imamun nawawi a gurin fassara wannan hadisi sai yake cewa lallai ya wani yana nuna cewa duk wanda ya saba wa sunna yana da kai a masa ta'aziri a masa horo a ja masa kunni to sai shi shinkidi a tafsirin sa wa'ul bayan ya kaito daga muqayyidu alaihi rahmatullah malamin sa yake cewa shi kuma yace to kai imamu nawawi ya kamata kai ma ya zama cikin wanda za a fara wajen kunnan nan tun daga shi a hadisin kana cewa wai ba wajibi bane bayan shi abdullahi wanda ya rawaito hadisin saboda ganin wajibin ne ma har yana yin hukunci kuma kai ma ka zo kace wanda ya saba ya masa hukunci to kai da kace ba wajibi bane kai ma ya kamata almuhim wannan misali ne to da aka umarni kala biyar ne akwai na wajibi akwai na mustahabbi akwai umarni ga shi umarni da a fili amma haramun ne saboda qara'in me qara'in alamomi alama umarnin zai zo daga Allah ko umarni zai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai tsaye gashi nan umarni ne kana ganin sa in babu wani dalili babu wata karina ta nuna ba wajibi bane asali wajibi ne to amma za a yi samun karina da ta cewa wannan umarnin ba wajibi bane ya zama mustahabbi kamar mai kamar sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib so uku manzo Allah ya faɗa da ƙarshe sai ce liman sha'a ko ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba yace amma ga wanda ya ga dama faɗin ga wanda ya ga dama ya zama me ta zama na nafila ko in ko baka irin ta malamin malikiya ba su malamin malikiya suka ce a ta zama makaruhiya a kamar ya na ce ku yi hasso uku kuma ya ce ga wanda ya ga dama kuma ku ce makaruhiya ce suka ce ya eh, abin da sa hukunce hukuncen guda biyar ne ko dai wajibi ko mustahabbi ko haramun ko makaruhi ko kuma babu lada babu zunubi to kuma ba lada babu zunubi ba ya zo a gurin umarni ko hani sai dai umarin na nuna halacci ne ko akwai na gina nuna halacci kamar bayan hali umarni yanzu zuto ne na nuna halacci suka ce to faɗin sai ce sallu ƙabar da magari ba su uku ai an san mustahabbi ne dama me yasa saboda dama an riga an san ai sallolin farilla guda biyar ne to tun tashin farko faɗin ya zama me mustahabbi to da yace liman sha'a kuma ai babu ƙasa da mustahabbi sai an gane maganganun fuqahul malikiyya ko ba kasa da mustahabi sai makaruri amma kaga wannan ai ba haka bane ba ba haka bane mustahab'in ne dai yana nan a matsayin sa na me na mustahabi wato ana kore dai karfafa wanda ya haso uku ai za a iya dauka cewa wannan fa emphasizing din da manzon Allah ya so uku ana nufin wajibi ne to fadin liman sha'a shine mai da ita dai ba wajibin ba ta zama me mustahabi an gane to da aka umarni muna da kamar waqimus salata wannan sallah wajibi ce wa atuz zakata zakka wajibi ce wala taqrabu zina a nisanci zina wajibi ne ko duk irin wannan duk wajibai ne to ina ake samun umarni daga Allah ko umarni daga manzo Allah ma ya kasance aikatawa haramun ne ko makaruhi ne akwai eh i'malu ma shaytum ko aikata abin da kuka ga dama wannan umarnin wajibi ne ko haramun ko musahabi na haramun ne in ji ka amma in ji ka malam Umar ba yanzu da muka ce maza Allah ce salukar qal kuma ya ce me liman sha kuma shi muka ce haramun ne <laughs> ai ma shi tun tana da yawa ko a ciki akwai akwai haramun akwai mustahabbi akwai makarko ko ma shi tun tana da yawa na kai amma ma shi tun tana da yawa ko tunda zaka iya zaka iya so yi abin alkhairi kaga nan ba za a ce haramun ba ne. za ka son kai abin da yake ba haramun ba ne ka zama kana so ka ci abinci kawai na ne so ka ci ka ce gurasa cin gurasa haramun ne aga ba haramun ba ne to amma kai abin da kake so ka ce da ya ce i'malu ma shi ba ana nufin ku komai da komai ba ayat ta bance iya daidai kawai ake so ku yi saboda in kai in baka daidai ba karshen aya ce maka inni bima ta'maluna innahu bima ta'maluna basir eh lalle yana kallon ku farin cewa ka je kai abin da ka ga dama sai kuma ka ce to Allah fa yana kallon ka kaga za ka yi abin da ya dace ne ba za ka yi abin da bai dace ba wannan misalin na kaga ya dan abin nan sai muke kawo mana misalin da yake nuna cewa wannan gashi na umarni ne a sa amma sa haramun kamar fa man sha'a yu'min wa man sha'a fal fal yakfur wanda ya gada ma ya kafirta ba za ka ba shi gashin Allah ce wanda ya gada ma ya kafirta ba kawai ko ka ce ai Allah ce wanda ya gada ma ya kafirta kawai to ni option ne in ka ga dama imani ko is optional ka zama mumini ganin damar ka ka zama kafiri ganin damar ka ai sai yarfa ya ce inna a'tadna lil zalimin nara ko wal kafiruna hum amma bayani eh da aka ce maka faman sha'a falyu'min wannan yana nufin dole ne kai imani wa man sha'a falyakfur amma inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim wa zuwa karshe an gane wato dai asali ya umarni ko ba ma yi umarnin Allah ko umarnin manzon Allah ba asali umarni gaba daya in dai daga sama yake to wannan da man sunan sa wajibi ai kuma abin ka ba zai ce wani tashi ka ka ce a baba kana nufin dole sai na yi ko mustahabbi ka ce za wani ba ko saboda umarni asali inda daga top yake yana nufin wajibi amma ce wane ka je kai min kaza ka je kai min kaza in ka samu lokaci ma in ka ga ka iya daga nan ka karo da kaza aga maganar su karshe ga yana nufin me an baka dama ko wato in kai mustahabbi ne in kai ya fi son hakan amma ba kai babu laifi a kanka to wannan shine ma'anar cewa فليحذر كأنك تسمع فليحذر الذين يخالفون an أمره lallai masu saba wa umarnin manzon Allah su kiyayi su takarantar da me an tusibahum fitnatu da aka an ce maka wannan umarni ne daga Allah ko umarni ne daga manzo alaihi salatu wassalam to ka ji tsoron ne. in ka saba ga hanyar Allah ga hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki wata hanyar daban ka bi to wallahi ga ke an tusibahum fitnatu wata musiba ka ta same ka fitna me fitna kalmar fitna a yaran alqur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban daga ciki ta zo da ma'ana azabtarwa kamar ina innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul harir a cikin qissar ashabul ukhdud ko eh aga suka zo aka hura wuta cewa duk wanda ya kafirce da rabbil gulam a rabu da shi wanda ko da kafirce ba a jefa shi a cikin wutan nan to shine Allah kai lamari sai Allah subhanahu wataala ya ce kaga wani ba su waye waliyai a ciki ba ashabul ukhdud din ba su mu'minin su ne waliyai fa? amma yake faɗa wa kafiran cewa me innal ladina fatanul mu'minina duk wanda suka kona suka azabtar da mu'minai wal mu'minati mazan su da matan su thumma lam yatubu in su bar wata shakin fi sa ba kulle kofar rahama gabawa haka taba kulle wani bawan Allah kofar rahama duk saban da ya a duniya ka gode wa Allah da bai jarabe ka da saban da yake ba kuma shi ka kira shi zuwa ga Allah cikin nasiha amma ka ce ina Allah ba zai gafarta masa ba kai ya rushe maka aiki ya gafarta masa kuma almuhim dai fatanul mu'minin suka azabtar da mu'minai ko ana nufin azabtarwa kenan shine fitina anan akwai wata ayat da Allah ke cewa yawmahum 'alan nari zuqu fitnatakum kaga wannan ma azabtarwa ake nufi Sannan fitina tana zuwa alqur'ani mai girma da ma'anar fitina ta da ma'anar jarrabawa eh? ma'anar ma'anar me kace shine jarrabawa da ma'anar jarrabawa wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitna innama amwalukum wa auladukum jarrabawa ake nufi ana mu ne sai Allah ce amwalukum wa auladukum fitna Fitna ne ku kore su a ba na nufin wai fitina me yake nufi anan jarrabawa Allah ya baka dukiya ya baka 'ya'ya, domin ya jarraba ka zaka gode wa Allah kai amfani da su yadda ya kamata ko kuma zaka butulce kai amfani da su inda bai kamata ba shine ma'ana fitina ba na nufin da abin ki bane ko dukiya a baki ba an gane fitina anan jarrabawa kamar yadda ka san jarraba ko ce ko dai ka ci ko ka fadi Allah ka sa mu ci eh ba ana nufin wai ayaye abin ababan bane a hasali ma ai Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min dhahabin fidda zuwa karshe Allah shi kemsa maka san wa'annan ko ba ababan bane in dai ba wai san su kasa ya zama fiye da san Allah da manzansa ba in dai san ƴaƴanka ka so ƴaƴanka abu abu ne mai kyau addini ne da'a ce biyayya ce ga Allah ka so ƴaƴanka ka so matarka biyayya ce ga Allah ka so kudinka shi ma biyayya ce ga Allah ko ba biyayya wace ga Allah ah, san kuri halal ne ko haram halal ne in bai wuce mishirin ba ko ni'mal malus salih inda rajul salih ma da lana dukiya ta gari a gurin bawan Allah nagari ina abin yake abin ki shine in ka so su fiye da Allah da manzansa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد fi sabilihi fatarabbas haka sai Allah ya ce ahabba ilaikum kun fi san wayannan abubuwan duk da aka lissafa fiye da Allah da manzansa amma kun so su kasa da Allah da manzansa babu ba ababen zargi bane yace naka babu laifin komai a ciki an gane to shi dai asalin kalmar fitina kenan eh wannan wannan ina yawan jin masu wazin kasuwa sai su suna wazin cewa eh, an ce fitina ne ai eh wani ma da ce shi ma da dan sai ba shi haushe eh, na man ce ai fitina ne ai in mun ga in zaka samu maka kore su gaba ɗaya ma ka huta ka huta da fitina to fitina nan shine jarrabawa daga Allah subhanahu wataala wani Allah ya jarrabe shi ya ba shi ya'ya maza da mata wani Allah ya jarabe shi ya bashi ya'ya mata kawai jarraba gare shi ya ga cewa zai rungume su ya musu tarbiyya inda ya jace ko kuma zai ta unkuni ko zai ta wata baiwa Allah da ta haifi ta takwas ta haifi ɗaya mace biyu mace uku mace shida mace bakwai mace tana haihuwar ta takwas ta ce wa likitan me aka samu ta ce mata sai ta suma to duk mutuna shi jarrabawa ce daga Allah subhanahu ta'ala ya baka yayan matan majarar a kai fatan Allah ya sa musu albarka shine abin da ake fata ba ka yafi namiji ko ka yafi mace ba shine ko ka yafi maza da mata shine a'a fatan Allah ya baka nagarin nagartattu wanda za ku amfana da juna a duniya ku amfana a lahira haka haihuwan mazan ma eh musamman mata musamman kishiya da kishiya har abin gori ne wannan tana haihuwan maza wannan tana haihuwan mata sai abin ya zama rigima ga gagaruma saboda tana lissafawa in an tashi shiga wannan ninkin wannan ba ta lissafa su Allah ya musu arziki gaba daya su zama sun mutum nawa ne suka karfin gadon gidansu kawai suna karba ne kawai dan dai neman albarka ne a ce wannan gadon mahaifinka ne wani amma su karan kansu dan abin da za su abin da suke ba ƴan uwansu yanin ka garin abin da suka gada ko ba ka ake fata ba fata kake kai ka zauna mahaifinka sai ya ci ya rage ya baka shi waye bashi a wannan karamar zuciya ce wai kiringe wa danki fatan wai kina lissafo wannan ta haifi mace wannan ta haifi namiji to an tashi shingalo wannan dan musul basiratu ne ai ki fata Allah ya sa albarka a cikin yaron ko mazan ko matan da yawa ya'ya wasu da yawa su suka sayo iyayen gidan ma ba zan ci a mutu su gari gidan ba da gidajen da komai su suka yi iyayen su ko ba samu ba ne yin albarka ai amma da jiran yana jiran Allah ya baku mu samu ko in ya fasa sai ku faso takin da ake wani yaro wasu ya ce akce in ya fasa ya ce sai mu faso wani mahaifin su ya passing away su kuma su faso gari Allah ya raba mu da damsul basirati ka je ka nemi naka wanda Allah ya hore ma kakka sare da gado almuhim dai fitna jarrabawa ce Allah ya baka ya'ya maza kawai ko ya baka ya'ya mata kawai ko ya baka mazan da matan ba abin a ringa juna gori bane musamman matan sauraro wannan wallahi za ki iya mata gori akan haihuwa yaya mata da yawa an gani da yawa ke nakin su taso mazajen ga su mazajen amma su zama yan shaye shaye rayuwar ta lalace gaba daya su kuma wancan matan da aka ta musu gori su su zama wasu a rayuwa su tallafa su rike gidan su komai su zama alheri ga rayuwar ki ke mai gorin ma ballantana mahaifiyarsu to haka wa kaji wa abinda mata suke faɗa da kafin gwamna gwamna kafin masu gona wani haka ne ai in kafin masu gona ah, mutum ne wani ka sani cewa manyan hamshakan mutane ne amma ganin su ko ga yan uwansu baya yiwa mata su kuma ana samun ganin ta ita kuma matar tana samun ganin su kuma abin da zai biyo zai biyo ta hannunta ita kuma za ta bawa ba za ta bawa to wanda ta fi so ko ni na san mutane da yawa wanda yan uwansa hamshaƙe ne amma ah, ko hannunka mai sanda da ake yi ba an ce akwai kaninsa uwa ɗaya uwa ɗaya ba aka ce to ka ya daɗe ga kanin nan naka gashi nan ya shiga uku yana ice ce to na ce zai sasanta da hajji har yanzu ya ƙi zuwa ko ba ka kira wato ruwa kala kala ba to shi yasa kawai Allah ya baka masu albarka shine kawai kuma kai ka ga wani wanda ba shi da ɗashi ma kai masa gori ka sani Allah ne ya baka zaka iya masa gori din naka yazo zai ma bala'i ya zama sanadiyar tafiyar ka ko ya zama hawan jini tare da kai inna ma amwalukum wa auladukum fitna jarrabawa daga Allah subhanahu wataala Allah ka sa mu jarraba mu da yayin gaba daya wannan ma'anar jarraba kenan ta biyu ma'anar jarraba ta uku a cikin alqur'ani mai girma shine shirka wa qatiluhum hatta la takuna fitna eh shirka ma fitina ce gagaruma a bayan kasa fitina ce ta kowace girma a ciki sannan saboda lokaci ma'anar jarab ma'anar fitina ta hudu wannan sune ma'anoni guda hudu da kalmar fitina ta hudu shi a cikin alƙurani ma'anar fitina ta hudu shine mai hujja sun malam ta kun فتنتهم إلا أن قالوا أي حجتهم كذا to na sune ma'anoni guda hudu na fitina a cikin alƙurani to ayar da muke ciki wace ma'anar ta dauka falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة إيه؟ فتنوا أزابة تدوكا أها باوتا أزابة تدوكا أها سيوتي شكرا ko mata sauran manonin ta azaba kawai aka rage wace dukiya hujja wanda suke saba umarnin Allah ko umarnin maza su tsoron kan hujja ta same su ma'ana ma'ana ta ta shirka mana ko in kana saba umarnin Allah kana saba umarnin maza Allah in baka wasa bai za ka zuwa ga shirka ko ba ka bane kaga fitina anan da ta farkon wacce azaba azaba ta samu tun a duniya har da lahira saboda tabewa ce shi ne dama ita kalmar azaba ya tana nufin duk wani mummunan abu duk wani sharri za ka yi ganin jarraba ta ko ina Allah ya jarrabe ka a rayuwa in kana saba umarnin Allah umarnin manzo alaihi salatu wassalam sannan kuma shirka kana dab da shirka saboda wa in tuti'uhu in kun bi shi za ku shirya in kuma kun saba masa ba wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ka gani to yana cikin ma'ana shine in kana saba umarnin manzo Allah zai iya kai ka zuwa ga shirka shirka babba ma kuwa saba umarnin manzo aw yusibahum azabun alim ko ta azaba mai radadi ta same su in sha Allah gobe za mu yi ƙwari mu karkare tafsiri da wannan sura da mun so mun kammala mu dauki wata sura amma yanzu duk surar mu shiga ba wani abu zamu mai yawa ba za ga da Ramadan din ya kure ina fatan cewa kila gobe mu samu mu rufe ko sai ya ko gani eh? ni da abin da na hango mana goma ƙarshe da ake ciki eh ga i'tikafat ka san ni ni a ra'ayina ba ra'ayina ba ra'ayin malamai da yawa ce zaka yi i'tikafin ka masallacin ungo kamar yanzu ba juma'a ta wuce ba zaka iya yi daga yau har zuwa sati mai zuwa ko idan ma kana ganin cewa an kai fito sallar juma'a ya warware idan kuma kana da ra'ayi irin namu cewa an kai fito sallar juma'a ma bai warware ba yana cikin uzuri shar'i ka je ka dawo almuhim to ba matsala in muna ganin za a iya zaɓa ko da wasu ayoyi ne ko mu shiga cikin suratul hujurat tunda cikin suratul hujurat farkon karshen suran nan yayi kama 100 bisa 100 da farkon hujurat kuma da adab din da muke nema akwai wanda muka tabo a wannan sura suna cikin suratul hujurat ba sa nan ko kama irin alaka ta ghiba da fata bayyanu da sauransu da irin istihza'i yi wa mutum izgili a ga mutum ko da halittarsa ko dukiyarsa ko waye kai masa izgili ka raina shi da irin wannan amma gai nake muka dauka ba za mu je ko ina ba lokacin zai bure almuhim insha Allah dai gobe akwai yiwuwar mu rufe gobe abin da aka samu Allah ya sa albarka ci gobe mu samu mu rufe tunda mun kawo karshen sura za mu kokari mu karkare sura gobe insha Allah wannan tambayoyin ma sai hakurin Allah ya kai mu gobe abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa kusuran mu Allah subhanahu wataala ka yafe mana dukkan alkhairin da ake samu ya Allah ka hada mu da shi Allah ka raba mu da tabewa duniya da lafira ka sa albarka a rayuwar mu ka sa mu cikin yantattu ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata albarka muminai da musulmai da suka shiga uku a bangarori daban-daban na duniya Allah ka yaye musu Allah ka rubuta wanda suke rasuwa a cikin su shahada inda kuma suke ciki Allah ka ba su zama cin jarrabawa mu kuma Allah ka ƙara mana zaman lafiya duk masu zalunta muminai maza da mata in masu shiriwa ne Allah ka shirye su wanda ba masu shiriwa bane Allah ka mai da martani a kansu wannan shugaban kasa namu da bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka dawo mana shi cikin nasara ka sa ya gama mulkin sa lafiya kuma ka gadan mana da mumini mai lafiya mai kwari mai aiki mai imani mai takawa akan mulki bayan shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh